berdiri. Ia makanan terboko, tak pernah mereka ataupun hostel makarantar secondary college a silange kafin daga bisani ya zo ya yi lise isa korombe da lise kasai a birnin yamai inda ya samu takardar shaida bakaloriya seri a a shekara ta 1984 daga nan ne ya shiga aikin soja inda sannu a hankali ya rika samun ɗaukaka da ƙarin galoli daga soldado deuxième class a shekara ta 1985 ya zama caporal a shekara ta 1986 su a shekara ta 1990 1991 lieutenant a shekara ta 1993 kapitan a shekara ta 1997 kwamandan a shekara ta 2002 lieutenant colonel a shekara ta 2007 colonel a shekara ta 2012 sannan ya zama general de brigade a ranar 11 ga watan janairu na shekara ta 2018 a tsawon aikinsa na soja janar chani abdulrahman ya rike mukamai da dama Ta haka ne ya yi zaman horon sojoji daga shekara ta 1985 zuwa 1986 a rundunar horon sojoji sai iton libya da kuma rundunar horon sojoji ta agadas daga shekara ta 1992 zuwa 1994 daga nan ne aka kai shi rundunar sojoji ta ungurti da ke cikin jihar difa a shekara ta 1994 inda aka ba shi shugabancin wani sashe na rundunar ya kuma rike mukamin mataimakin kwamandan rundunar ta ungurti a shekara ta tasa'in da da kuma mataimakin rundunar sojoji ta gigimi a shekara ta alif tara da da tasa'in shida daga nan ne aka naɗa shi kwamandan rundunar sojojin ta gigimi a shekara ta alif tara da da tasa'in bakwai kwamandan rundunar sojojin birku a shekara ta da biyu babban kwamandan rundunar sojoji ta damagaram zandayar a shekara ta da uku kafin kuma ya rike mukamin babban kwamandan rundunar sojojin agadas a shekara ta da shida daga nan ne aka maido cani abdurrahman aiki a ofishin babban kwamandan rundunar rundunar sojan Nijar ita major inda ya rike mukamai daban-daban daga shekara ta bakwai zuwa tara bayan haka ne aka naɗa shi kwamandan yankin tsaro na uku zandayar a shekara ta goma inda daga can ne aka ɗauko shi aka naɗa shi babban kwamandan rundunar tsaron lafiyar shugaban ƙasa guard presidential a shekara ta ɗaya mukamin da ya rike har ya zuwa wannan shekara ta uku guguwa da kwarewar da cani Abdurrahman ya yi ta fannin aikin soja ta ba shi damar damar yin aiki da sunan kungiyar sediyawo da kuma majalisar ɗinkin duniya a ƙasar cote d'ivoire da kuma ƙasar demokradiyyar congo kafin daga bisani ya rike mukamin babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa joint task da ke baga a nigeria da kuma babban hafsan sojan majalisar ɗinkin duniya a yankin darfur ƙasar sudan a tsawon waɗannan ayyukan da ya yi a ƙasar nijar da ƙasashen waje cani abdurrahman ya samu lambobin yabo da dama kuma tun daga ranar laraba 26 ga watan yuli na shekara ta 2023 general da brigade chani abraman shine shugaban majalisar koli ta soja mai gurin kare mutuncin kasar nijar sai yana bugu da kari shugaban kasa yana da aure da 'ya'ya biyar a gaida baro arzika inda a